inda har muka ji shigowar iliya ya zauna a gefe yake cewa wai me kuke tattaunawa ne ana gani na aka yi wani gum dai bata tanka ba don ta san shi sarai muddin ya ji a kan aikin wa ake wannan takaddamar to amina ta yi nasara a kansu ta gama don kaifin bakinsa wajen yarje mata sai ya fi na kowa inna zulai da bata san waye iliya ba ta ɗan suma har hada masa abun da ta fahimta take cewa wai gwamna jikas ke son ɗaukar amina aiki ta kula da ɗiyarsa mai shanyayyen jiki amma dole sai ta koma gidansa don ya rabu yarinyar da gadon asibiti zai dinga ninka mata albashinta na asibiti sau hudu duk wata goggo ta kasa amincewa muka ji iliya ya kasa tsayawa ya ji ƙarshen zancen ya daka tsalle ya dire ya ce tap dijin to shi ne kuka sa dr amina a tsakiya kuna son yi mana sagegeduwa to ke amina yanzu wai me kike ce musu ke gwaggo in wannan damar ta wuce amina anya kin yi wa kanki adalci ganin wahalar da kika ci kamin amina ta zama likita to wai ma in tambaye ku ina ruwan jikar da amina in ya ɗauke ta aiki cikin gidansa an ce muku ba shi da mata ne ko manemin mata ne to in sanadin hakan ne Allah zai baiwa amina miji sai ku sa kafa ku shura alherin Allah kai ban taba jin gwaggwakin bani takaici irin na yau ba kin bi wa inna zulai kuna taɓata ta yawon bakin ku akan alherin da ya zo har gida ya same ku shin waye ce muku amina ita ce kadai likitan mataccen kashi a jihar nan don kun samu Allah ya zaɓo ta cikin dubu ya bata shine za ku tsaya kuna kasa ta akan faranti tana lallashin ku kuna togewa Dr. Amina adana yawon bakinki zai miki amfani a gaba banni da su ku gaya mun duk abin da kuke gujewa na shigar Dr. Amina gidan gwamnati muka ji ita dai Amina banda dariya ba abin da take ganin yadda Iliya ya ta karkare yana ta zubo magana kamar wani lakcara gwaggwa da inna sun kirna fuska sai jifarsa suke da harara shi ko ya kai hannuwa kirji ya harɗe shi a dole jira yake su ba amsa to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai ko inuzule ta ce sannu ubanmu rasa kunya beran tanka bakunan mu in muka ji zafi sai mu gaya maka abin da muke gujewa din na zuwan mace babu aure wani waje ta kwana ya gyara murya ya dafa kirjinsa da hannun dama a inda babu uba komai kankantar namiji uba ne don haka ni iliya uban amina na amince ɗaya ta amina ta je aiki gidan injiniya jikas da take kwana a asibiti binta kuke kai ni ba don kara a ce na yi rashin kunya ga iyaye ba da sai in ce ban taba ganin gida da wani mutane irin ku ba ana kiran ku gidan gwamnati kuna cewa ba za ku je ba sai ko gugu ta ɗauki kofi a gefenta ta jefa masa a baki inda zulai da tafi kusa da shi kuwa yi ta kai wa bakinsa ya kauce amina cikin sassanyen murya ta ce haba ya iliya maimakon ka gyara duk ka ƙara da malmala al'amarin gogo ku yi haƙuri ni dai na gaya muku akan aiki na nake neman amincewar ku in je gidan gwamna da kuma wani kebantaccen uzuri da nake da shi akan ki gogo amma in baki amince ba na haƙura gogo zan je gobe in faɗa wa dr turaki ban sami amincewar ki ba to sai jikin gogo ya sanyi ta san amina ta har ga allah ba ta da kwaɗayi ba ta nemi komai ta rasa ba amina gudun maza take ba son kai kanta gare su ba amina na son aikin tafiye da komai a rayuwarta a ce wata yana sanya mata natsuwa yana sa ta nishadi yana sa ta farin ciki yana raba ta da damuwa duk da ta yarda da wannan kawai muradinta a yanzu amina ta yi aure shine kwanciyar hankalinta ba wai ba ta santa da aikinta ba ne kuma ta yadda amina yanzu ba ta koran masu santa su ne suka ɗauki ƙafa ta nisa ta dubi amina zule da iliya da duk suka zuba mata ido kowa ta bakinta yake son ji don a yanke magana haka kowa ya huta ta ce amina na yadda ki je aikin 'yar gwamna amma a bisa alkawari guda ɗaya amina ta dago da natsuwa akan fuskarta wani alkawari ne gogo insha allahu zan cika miki shi muddin bai fi karfi na ba ta ce ki je ki aikin na amince amma idan kafin ki gama Allah ya kawo miki mijin aure to ba za ki bar aikin ki auren ki in ya so in mijin ya amince sai ki ci gaba amina ce murmushi har gefen kuma kumatunta biyu suka losa ta ce ya bisa wannan alkawarin muke gogo har gobe wallahi ba ni nake su ba su suke korar kansu amma na ƙare miki wannan alkawarin ko yau na fara aikin gobe mijin ya zo zan bar aikin na ya aure ko wane ne shi ya ce a'a dr amina daina cewa kowa ne idan na kasashe ya zo ko girte ba ruwan gwagwaba ba. za ki zauna da shi gwagwaba ta sansan da ta yi dariya ba duk sukatansu suka yi daɗi don ba sa son ganin ta cikin damuwa ko yaya walwalarta ita ce tasu inna zulai ta yi musu sallama ta tashi tana faɗin kin bari sun kalallame ki da daɗin bakin su gogo ni na yi nan tunda ko na sake cewa komai ma ba tasiri zai yi ba iliya ya ce haka ne ya ji ina gara ki adana yawan bakin ki sai jikas wallahi sai jikas insha Allah sai jikas ba mu faɗa a banza ba ba mu sha rana a banza ba gashi tun ba je ko ina ba ni da amina mu za mu fara shan inuwar gwamnatin jikas mu ne har cikin gidan gwamna To washe gari Amina da kwarin gwiwa ta ta doshi ofishin babban likitan su Dr. Usman Turaki sai dai kash ofishin Turaki a kulle. Wani masinja ke gaya mata ai da Turaki an bashi kwamishinan lafiya ya bar asibitin shi da asibiti sai nan da shekaru hudu. Allah ya so ta tana da lambar wayarsa a lokacin waya ta fara cika duniya duk wani babban ma'aikaci yana da ita. ta kira shi a kan ya kwatanta mata sabon ofishinsa sai ce zai turo direba ya kai ta yanzu nan a wata na'imtacciyar mota da amina ba ta taba shiga irin ta ba aka kai ta ma'aikatan lafiya inda ofisin kwamishina turaki yake amina ba ta bi dogon layin da ake bi wajen ganin kwamishinan ba kai tsaye aka sadar da ita gare shi amina ta shiga da sallama cikin natsuwarta ta halitta dr turaki ya amsa tare da nuna mata wajen zama ta gaishe shi ta kuma yi masa murnar sabo kujerarsa yi godiya sannan ya tambaye ta ta yi shawarar iyayenta sun amince amina ta ce gwagwata ta amince amma bisa sharaɗin in miji ya zo kafin lokacin kwangilar ya cika zan bar aikin ya aure Dr. turaki murmushi mai kama da dariya yadda ta yi magana ne ya ba shi dariya kamar auta kamar kuma yar fari da kyau ya ce da ita wani tunani ya ɗarsu a zuciyarsa kan ma'aruf da amina amma da ya tuna halin mutumin nasa sai ya gagawar goge tunanin daga zuciyarsa ya janyo na abin da ya tara su to ki fakin yau duk da mai girma gwamna ya gaya min ba kya bukatar ɗaukar komai amma mutum ai baya rasa abin amfaninsa kayan son yawa ne ba kya bukatar su yau za a maido ta kwaraki gidan daga ƙauyen jikas dala amina ki kula da ita yadda ya kamata a matsayinki na likita na san ba kya bukatar a tuna miki yadda za ki da mara lafiyanki kuma wannan mara lafiyar tana buƙatar ƙarin kulawa saboda mareniya ce sannan lafiyarta tana da matukar muhimmanci a gun mahaifinta zai natsu ne kadai wajen aikin al'ummarsa in ya tabbatar amina tana a kyakkyawan hannu kuma tana cikin koshin lafiya ko da ba ta taka ƙasa da kafafuwanta daga yau zan bar zama jakada a tsakaninku kai tsaye za ki dinga magana da his excellency in kuna buƙatar wani abu ko sanar da shi wani abu na ci gaba ko aka san haka da ya danganci lafiyar da ya kin gane kawo yaki in sanya miki lamba tasa amina ta mika masa ya sanya ta yi saving ranta ta san ta karba ne kawai amma ba za ta taba iya kiran ma'aruf zikas ba wani kwayan mutum guda ɗaya da ko sunansa ba ta taba kwatanta faɗa ko da a zuciyarta ba shirin dai turakin za ta ci gaba da bawa jakadancin ko yana so ko baya su a sanye ta ce sunan yarinyar amina dr usman ya amsa eh amina yar amina ko duk suka yi murmushi allah ya ba ta lafiya ya amsa amin alfarma annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi Allah da kira shi shi zai zo ya shigar da ita gidan gwamnati amina ta shiga gida da sallama ta tadda gogo da iliyasu iliya ya mata sanda zuwa cikin karramawa don shi fa yanzu amina ta zama uwar dakinsa tun da albarkacinta ya tabbata wata rana sai ya gaji kas ido da ido sai ya taka kafasa cikin gidansa ko da sunan kaiwa dr amina sako ne yana roƙon allah ya cika masa wannan muradin ta zauna tana faɗin wash na gaji wallahi bukata ce ai shi aikin sa kai haka yake iliya yi magana cikin muryar rashin jin daɗi gogo wai yaushe za ki daina ya ba wa amina magana mara daɗi ne a duk sanda ta faɗa miki wani abu da ya shafi aikinta mijin nan fa ba ita ta hana kanta ba allah ne bai kawo shi ba shi aure ai ina ce lokaci ne ko da a da amina ai ta ta hana kanta aure ni shaida ne akan cewa banda yanzu mazan ne suka ga ba za su iya da ita ba allah zai kawo mata daidai ita ki daina ganin laifinta don allah gugu ki dinga tausasa kalaman ki gare ta gugu tana mamakin soyayya da iliya ke yi wa ma'aruf habibu jikas alhalin shi bai ma san shi ba shi ma bai san shi ba bai san yana yi ba gashi har ta shafi amina ta lura tun ranar da aka yi zancen aikin amina a gidan jikas ta fahimci iliya wani girma da kulawa yake baiwa amina na musamman a da kuwa a yi kusan kullum sai ya raba su faɗa ta kuma san ba don ya ba shi komai ba ne fi sabilillahi yake ƙaunarsa irin ƙauna ta talaka ga wasu tsirarun shugabanninsu na gari ta nisa ta dubi amina da idon rahama sannu ki je ki kwanta ki huta akwai farfesun kaza da gurasa da muka yi na zuba miki cikin flas ɗinki in kin tashi ci amina ta ce to gogo ta wuce su iliya ya ji daɗi har ransa da daddare amina na tsintsince abubuwan amfaninta ta gaya wa gogo gobe ne fa tafiyar direba zai zo ya ɗauke ta gogo hawa ta ji wata irin kewar amina ta zo ta lullube ta kamar garin za su raba baki ɗaya ko ko shekara za ta yi ganta ba amma ta daure ba ta bari aminan ta gane ba don ta san halinta sai ta ce ta basa ta taya ta har hada wasu abubuwan nata ta zuge a jaka amina ke ba ta labari suna aikin wai an ce kada ta ɗauki kayan sanyawa gwagwata ce ɗauki abinki idan kuma wando da ya riga za su baki ba kwashi zannuwanki hehe kin ji na gaya miki amina ta yi dariya tana ninki zannuwan tana jirawa a jaka ta ce goben da iliya za mu tafi ya ga waje ko ya ji daɗi gungo bata ko amsa ba ita kaɗai ta san me take ji a zuciyar nan tata mai cike dab da kewar amina to a gidan gwamnati tun yammacin jiya kilu direban maru ya ɗauko hajiya saude da jikanya ta amina daga ƙauyen jikas zuwa gidan gwamnati zuwan hajiya na farko kenan tun bayan tarewarsu tun daga bakin gate ganin irin tsaron da gidan ke da shi da irin rundunar tsaron da suke wucewa kafin su shiga ciki ajiya saudi ta rika tasbihi a zuciyarta tsiga jikinta na tashi in ta tuna wai duka don kare lafiyar ta kwaya ɗaya suke wannan zaman da aka shiga da su falo na farko wanda daga shi za su bi har su tadda sassan masu gidan ai hajiya sau da kasa daura farin cikinta ta yi sai da ta yi hawaye ta share da haɓar zaninta tana ganin gidan ma'aruf na garin su ƙarshen daular duniya ne a shi gaba da gabanta tafiya kamar ba za ta ƙare ba har dai suka iso bangaren laila tana hakimci cikin kujerar ta tana waya ta ci ado har ta gaji ta dace kwarai da aka kira ta matar gwamna don ko can baya ita kyakkyawa ce ma'abociyar ado balle yanzu da take kan kololuwan ni'imar rayuwa shigowar hajiya da amina akilu na turo ta cikin kekenta bai sa ta katse hira da take yi a waya ba ci gaba ta yi har tana kyalkyala dariya ta da yawa hajiya nuni da kujerar zama da hannunta nufinta ta zauna ita kuma ta ci gaba da hira da ƙawarta tana gaya mata a ƙarshe dai gwamna ya yarda ya amince da kafa shirin nan na tallafa wa iyali da ta kirkiro sauran su fidda tsare-tsare su wa wasu miliyoyi na tashin hankali aja ba ta sa wa hirar ta kunne ba sai dan tabuwa da zuciyarta ta yi ganin irin karɓar dalila ta yi musu ko kallon amina ba ta yi ba har hajiya ta fiddo ta daga kekenta ta yi kici-kici ta kwantar da ita kujera bacci ya ɗauke ta da zauna ta yi ta gumi tana jiranta ta gama sai da lila ta kwashe mintuna talatin tana hira sannan suka yi sallama ta ajiye waya ta a gefe ta dubi hajiya tana dariya a mutanen jikaz ne sai yau har mun so mu yi fushi tunda muka tare ba ku zo ba hajiya ta yi murmushi fuskarta ta dan canza da gani zuciyarta an taɓa ta to ga munan dai sai yau allah ya nufa masha allahu da sabon muhalli allah ya sanya albarka amin amin hajiya a kawo muku abinci wani iri kuke so mamaki yana ƙara shigar hajiya ta ce kin gan mu nan a ƙoshe muke har a cikin mota mun yo guzuran abinci nuna min bayan gida dai in yi alwala in yi wa amina wanka lila ko a jikinta ta danna kararrawa wani ma'aikaci ya shigo sanye da yunifom ɗinsu na ma'aikata ya tsuguna gaban lila ta ce makullin dakin saukar baki na farko yana hannunka ne na saro